بسم الله الرحمن الرحيم <clears throat> الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آله وصحبه أجمعين جماعة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما سسر رمو لكم كلمو تكفر يا بياني muna muku barka da zuwa cikin wannan tafsiri wanda yake zuwa muku daga masallacin mai martaba sarkin gombe a wannan lokaci yau biyar ne ga watan ramadan hijirar banza allah sallallahu alaihi wasallama 1441 idan ba a manta ba muna cikin suratun nahal muna kan ayata 125 muna kan magana akan ud'u ila sabili rabbika bil hikma wal mau'izati al hasana wajadilhum billati hiya ahsan mun yi maganganu akan da'awa da hikima wato sannan kuma muka zo akan sifatu da'i cikin sifar mai da'awa abu na farko aka ce ya tsarkake niyarsa ya zamanto wa'azi da zai yi don Allah ba don wani abu ba ba don abun duniya ba ba don wata ɗaukaka ba ya yi kawai don Allah ya ce ya yi saboda ya biyo mataki na hanyar manza Allah sallallahu Alaihi wasallam wannan kuma asasun wato tsarkake shi shine asas wanda za a iya cewa shi ne tushe domin idan aka rasa shi to dukkan abin da ake nema kuma a ciki na lada ba zai samu ba na biyu muka ce dole ne ya takaita koya abin nan din ilmi wato ya abin nan ma'ana shine kyautata iliminsa, na uku shine ya zamanto cewa a samu zurfi a cikin ilimi da kuma sanin abin da ake kira usuli sannan ya zamanto akwai basira cikin sifar yadda zai yi kira wadda aka fitar da ita daga cikin alkur'ani duk wata basira idan ba ta zamanto tana daidai da alkur'ani ba to ba za ta amfanar da mai da'awa din ba sannan na hudu ne inda muka tsaya na hudun ne alhikimatu wato hikimar فيختار الأفضل الأوقات الذي يناسبه مقام الدعوة shine zai zaɓi mafificin lokaci wanda ya dace da matsayin a yi kira wato kenan lokuta suna nan a wajen ɗan adam akwai na sallah akwai na kasuwancinsa akwai na iyalansa akwai lokuta da iri daban-daban to sai ka zaɓi lokacin da ya fi zamantowa munasaba ka kirayi mutane ko ka gaya musu abin da ya kamata wani lokacinsa yana kallon sa na asuba ne zai iya yi da'awa a wannan lokacin kamar yana ga wannan shi ne ya fi munasaba da mutane wani tsakanin magariba wani kuma bai da lokaci ko da ya ce ma ya samu dama da wani abu wanda yake da munasabar a faɗakar da mutane zai faɗakar kuma dai wanne ne a ciki to ka zamanto dai kana da wani munasaba wanda ya dace da lokacin mutane kuma ba sa cikin wani abu daban kuma za su karɓi wannan da'awa ne wani ana da bukatarsa sa'adar na biyar shine abin da muka ambata wato wa'azi mai kyau da kuma yin haƙuri akan wanda ya saba ma abin da ka faɗa domin dama ba dukkan mutane da za su yarda da abin da kai ka faɗi ba to sai ka yi amfani da lafuza waɗanda suka dace wani yana daga cikin siffarka sa'an nan kuma sai kai hakuri haƙuri da waɗanda duk suka fito suka nuna saɓawarsu akan abin da ka faɗa wani zai ce baka ni ban yarda ba da abin da ka ce ba tare da cewa watakila kai kana kallon hadisi ka zo da shi ko ayar ƙur'ani ka zo da ita to sai kai haƙuri da wanda ya nuna shi bai ma yarda da abin da kake yi ba bai kuma karba ba bayan ma bai karba ba sai ya maka jayayya kuma sai ya aibanta ka akwai waɗanda suke bayan ba su karbi abin da ka faɗa ɗin ba to za su aibanta ga kuma su aibanta ma abin da kake faɗi waɗannan duka sai kai haƙuri kuma in za ka yi magana a kansu sai kai adalci abinda ka faɗa ɗin shine suka faɗi dole ka kula da wannan saboda kada ƙin wasu mutane kai kuma ya sa ka sake shiga wani hali na daban domin haka Allah ya gaya ma annabi wala ya yajrimannakum shana'anu qaumin Ana Allah ta'dil kada ƙin wasu mutane saboda sun nuna kiyayya akan ku ba su yarda da abin da kuka faɗa ba wa'azin ma da kai ya ce ƙarya ne bai yarda ba duka ya bata shi to sai kai haƙuri. kuma in ka tashi yin magana kar ka masa rashin adalci ka zalunce shi domin kai Allah yana son kai zamanto mai adalci to nan akwai abin da ake kira aljidalul musmir ya zamanto yana daga cikin siffar ka kai mai yin da'awa idan wato jayayya za ta iya fitar da amfani ga wanda yake son ku yi munazara ko muƙabala ba kowane jayayya ce za ka iya miƙa kanka ce to kawai a zo mana a yi a'a sai idan za ta zamanto almusmir za ta fitar da sakamako mai amfani wanda wannan sakamakon zai amfani al'umma to nan kuma da dirasatul nafisatul da kuma yin darasi na muhimmin al'amari wanda zai fitar da abu mai kyau a hannu shay'in kake darasi ko kake kira a kansa wani yana da kyau daga cikin sifar mai da'awa ya zamanto yana da wannan na bakwai shi a ta halli bi makarimin akhlaq ado da kyawan ɗabi'u haƙuri juriya kawar da kai misali malace kal amana ya kamata mai da'awa ya zamanto yana da amana kada ya zamanto in amanar mutane ta shiga hannunsa zai ci kada ya zamanto kuma mutane sun aminta da kai amma ba ka da amana wasu diki daga cikin sifar kuma ta zamanto akwai gaskiya don waɗannan da suna daga cikin makarimul akhla. wal da kamewa ka zamanto kana mukhalada da mata da sauran wasu abubuwa da basu dace ba wasi'atu sadri ya zamanto kana da budadden kirji ko ma menene da ya shigo kirjinka zai iya shanyewa kuma zai iya zama ba tare da ka nuna wa mutane wata damuwa ba wata kuma zai zama to kana da tawadu'i Sannan wajen amana dole ya zama to cewa su karan kansu mutanen amana ce ita kanta da'awar amana ce Sannan kuma akwai amanoni na dukiya da sauransu duka ka zama to cewa kana da su kada ka zamanto cewan wato amanar mutane misali za ka ga mutum ne amma in ya karbi bashin ka ba zai biya ba to kaga wannan ai ba zai zamanto mai abin nan ba mai da'awa ba ko ya shiga kasuwa ya ce wancan nawa an zuba wancan nawa an zuba wancan nawa an zuba ya ce to ina dawowa gobe kenan sai a neme ka a rasa amma kuma kai za a zo a samu a fagen wa'azi kana taimakon mutane wa'azi wannan baka da wani abin da za ka faɗi kuma ma baka da sifar da ya kamata ka kira mutane dole sai ka nisanci kayan su sai ka tsoraci abin da zai zamanto wannan da'awar ko wannan hadisan da kake karanta ko ayoyi sai ka samu abin da zai kare musu mutunci su karan kansu ba wai ka karanta ne ce a ah, da Allah nan ya zo ya karbi kayan mu shikenan ko biya bai ba ya tafi sa to kaga wannan ka rusa duk abin da aka zo da shi na darajar da annabi sallallahu alaihi wasallama yake nuna cewa ka zamanto mai amana walinul janib ka zamanto mai tausayi ma'ana mai rangwantawa mai tsayar da abubuwa akan yadda suka kamata maza ba zai zamanto cewa watakila mutumin da ya fi ka gaskiya za ka masa zafi ka nuna cewa shi ba komai ba kamar yadda yanzu misali za ka ga mutum musulmi ne sai ya ci bashin wanda ba musulmi ba ya rike kayansa su ta buye buye a anguwa duk ranar da suka hatsu ya ta masa barazana yana cewa kafirin banza a to kafirin banza kai kuma musulmin banza ne ko musulmin me tun da yanzu kayansa kaci kana ce masa arne kuma kana ce masa mutumin banza sannan ka kasa biyan amanar da take kanka ko kuma ka ga mutum ya tara ma'aikata sun masa aiki sai an yi kusan tashi sai ya ce kawai sai gobe zai abin zai yana dawowa in ya tafi ba zai dawo ba ko kuma ka ga mutum ya ma aiki amma ka ƙi biyansa wannan ba daidai bane ire-iren irin waɗannan duka suna nan akan yadda sha'anin rayuwa yake saboda haka duk irin waɗannan sai ɗan adam ya kiyaye su sannan ya zama tolinul jani idan wani abu ya haɗa shi da wanda yake kiransa kuma ya zama to shi ne ba shi da gaskiya shi ne kurakuran suke wajensa to kada ɗauki matsayin shi malami ne don haka ba za a yi masa kaza ba za a ce kaza ba a'a za a iya fada kamar yadda ya faru da annabi sallallahu alaihi wasallama wani yana biyan sa bashi da ya zo bai samu kudin sa ba a wajen manzo Allah sai ya ta maganganu maganar da ya fara shine sahabbai suka yi ta a kansa dan me zai yi wannan maganar akan manzo Allah sai manzon Allah ya ce ah, sahibu shay'i lahu maqala ai ma abocin abu yana da haƙƙin yayi magana kayansa ne a gurinmu da haka dole a ba shi dama yi magana wato kenan kaga annabi bai nuna cewa ni zaka gaya mu haka saboda kamar kayan kayansa yake nema ko wani haƙƙinsa ne a wajen annabi kuma lokacin da aka yi zai samu kayansa ya yi don haka yana da haƙƙin ya tambaya to don haka don kana malami ka je ka ci bashin wani kuma kun yi wa'adi da shi za ka biya lokaci kaza to kada dan yazo yana wasu maganganu ka dauka cewa rusar kunya yake sahibu shay'i lahu maqala yana da abin da zai fara ya ga muke ce to amma fa mun yi kaza da kai kuma baka cika ba saboda kai ma ka ji ciwon <laughs> wato wa'azin ba kai kadai ne zaka yi wa mutane ba kai ma yanzu an zo muhallin da wani zai baka shi to wannan shine ka zabanto kana da tattausan bangare saboda haka kenan dole zabanto an dauki wannan amma shi banza Allah sallallahu alaihi wasallama saboda makarimul akhlaq irin nasa da aka yi haka da shi lokacin da ya tashi biya wato sai da ya ninka wannan mutumin kudin bayan ya biya shi sai ya ce a ƙara masa kaga wannan shi ne wato kyautatawa kenan bayan kuwa wato bai samu abin yadda ya kamata ba kuma ya haƙura da abin da wato ya zamanto an gaya masa shi ya ɗauki haƙuri kuma ya linka ma wajen biya to hakan ya kamata ya zamanto wannan shi ne a taƙaice abin da ya shafi udu ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasana to za mu cira akan faɗin Allah tabaraka wa ta'ala da ya wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wannan aya ita ce za mu karanta kamar haka bismillahir a rahim وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تهذن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون تبارك وتعالى باين يا جماعه bayanin da'awa da hikima da kuma abubuwan da muka cicciro muka yi magana a kansu sai kuma ya ce wa in a idan za ku yi wata uquba bi misali ma uqibtum bi in har za ku yi ramuwar gayya akan wani abu da aka yi muku to ku yi shi da kwatankwacin irin abun da ya dace da irin abun da aka muku Allah baya son zalunci wato yana son ka yi abin shi yasa ya karbe wasu al'amura a hannun dan adam ɗaiɗaikunsu sai ya danka su a hannun hukuma saboda ana ganin hukuma ita ce za ta iya bin diddigi ta kuma yi haƙuri akan neman tabbatar da haƙƙi ba kamar ɗan adam ba a ɗaiɗaikunsu yanzu misali idan wani ya maka sata sai aka danka hukunci a hannunka to yana da wahala ka yi bibiyar da ake bukata ta adalci kuma yana da wahala idan ka zo yin hukunci ka yi wa wannan mutumin hukunci bisa adalcin da ya kamata shi yasa Allah tabaraka wa ta'ala sai karɓa karba ya danka hukunci a hannun hukuma wannan kuma shine abin da ake cewa mutane su daina daukan doka a hannunsu akwai lokacin da muka ba da misali darasinmu na ɗaya ne ko na biyu ne a wannan ɓangaren za ka ga misali yanzu kawai sai wani ya fito ya kwarma ihu ya ce ɓarawo to sai ga mutane suna fitowa wani da sanda wani da dutse kowa dai da irin abin da zai fito da shi to wanda duk suka fito din nan shi fa wanda yace barawon tsammanin da ake shine kadai wanda aka yi masatar kaya sauran duk da suka fito da su da kulake da sanduna watakila su ba abin da aka dauka nasu ba a musu satar komai ba amma kuma a wani lokaci sai gaga wanda ya fito da kulkinsa ko sandarsa ya ma cutar da barawon sama da wanda aka yi masatar yanzu wannan hukuncin shine adalci kai mai aka maka kai ukubar da bata dace da irin taka ba saboda Allah yanzu anan yana cewa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum idan har za ku yi wata ukuba ta ramuwar gayya to sai dai ku yi irin kwatan kwacin wato yadda aka muku ba dama ka ƙetare iyaka shi yasa anan Allah ya ce idan za a yi to a yi daidai to wannan ma kuma hukuma ce ya kamata ta yi daidan don kai ba za ka iya yin daidai din ba misali yanzu saboda son zuciyarmu da kuma ƙetare iyakarmu shi ne za ka ga an ce ɓarawo an fito ka gama wani an daka shi an ɗauki taya an rataya masa an kuma kulla ta da wuta yanzu jama'a wannan yanzu hankali ne wannan yanzu yana cikin hankali kuma abin takaici sai ka samu a cikin al'ummar musulmai aka yi haka aka kone barawon kuma watakila abin da ya dauka ko ya saci abin da bai taka kara ya karya ba sama a irin bakin kasuwa kawai kai ihu ka ce barawo to shi kenan kawai taruwa za a yi sai a ta dukan kafin ka ce wani abu an fitar masa da jini jina-jina ba muna magana akan daure ma barawar gindi ba ne. a'a muna magana akan bin ka'idojin Allah dole ne a bi ka'idojin Allah in kace amma sata kai da'awa sai a kama shi ko a yi rifotin ɗinsa da wajen hukuma sannan hukuma take da ikon ta kirawo shi ta tuhume shi ka ba da bayani albayyinatu alal mudda'i ka zo da shaidu wal alaman ala man ankara haka ake yi haka annabi yace yi. sai ka zo da shaidu akan satar da kace an maka sai a yi waɗannan abubuwa a bi su a matakin da suka dace a matakan da suka dace har aje matsayar da shi alkali zai iya tabbatar da laifin barawo ya ce to an same ka da laifi na sata saboda shaidu da kaza kuma shari'a ta gamsu da shaidun da aka bayar na biyu to shi shikenan sai a kai cewa abinda ka sata hukuncinsa kaza ne saboda ya kai kimar kaza don haka za a yi ma kaza na hukunci sai a sa masa lokaci da za a zartar masa da wannan hukunci kuma a tabbata hukuncin ya yi daidai da irin abin da aka ce a yi wa in aqabtum fa'aqibu bi misli ma uqibtum bi idan za ku yi wata ukuba sai ku yi ta gwargwadon irin yadda aka yi to wannan shine abin da ake bukata shi yasa malam anan yace ya amuru ta'ala bil Allah a wannan ayar yana umurni ne da yin adalci tunda yace bi misli. ba a barka kawai kai karan kanka kai abin da ga dama ba ka zartar masa da hukunci in ka samu fara kila kai ta mammarinsa wannan duk ba naka bane ko kuma ka je ka zauna a inuwa kai ta la'antar shi kana tsine masa albarka duk ba naka bane duk waɗannan abin da kake babu adalci a cikinsu kuma ba addini ne abin da ake yi ne in har an maka sata to sai kai reporting ma hukuma ta kama shi ta gurfanar da shi ta kuma yi masa tambayoyi a maka tambayoyi ka zo da shaidu ya tabbata ya yi sata ya tabbata to shi kenan sai a masa hukunci saboda mai in an barka kai ba za ka yi adalcin da aka ya kamata shi yasa Allah ce ya amuru ta'ala bil adil Allah yana umurta nan da ya ai adalci fil iqtisas wato wajen kisasi wato kisasi shine Ah, abun da kai a yi maka shi shi ake nufi da kisas misali Allah tabaraka wa ta'ala ya faɗa a cikin wata aya wa katabna alaihim fiha annan nafsa bin nafs ubangiji yace mun wajabta a cikin at-taura hadda wannan alqur'ani annan nafsa bin nafs wanda ya kashe rai to sai a kashe shi wannan shine amma kisan ba a bar shi a hannun al'umma daidaikunsu ba an danka shi ne a hannun hukuma gwamnati gwamnati kuma sai wanda ta ayyana da sunan shi ne alkali an ba shi aikin alkali ya zama alkali an naɗa shi alkali a hukumance shi yake da ikon ya zartar da wannan sannan shi ma baya iya yin hukunci a gidansa ko a ƙofar gidansa ko a kasuwa ko a layi ko a kwararo haka kawai alkaliyar shari'a a kwararo <laughs> ba a yadda da shi malamai suka ce alkali bai zamantowa alkali sai lokacin da ya zauna a kan kujerar da gwamnati ta naɗa shi na shari'a shine yake zamantowa alkali daga zarar an tashi to kai ba alkali ba ne ɗaya kake da sauran mutane sai ka shiga gidanka ka zauna ba dama ka yi hukunci a gidanka wani ya zo kawai shi ne ya zo ya same ka a gida sai ka ce na yanke masa hukunci kawai ka rubuta takarda ka sa stamp nan ka ba kotu bane inda shari'a mahkama an ji malaman fiqh mahkama wato wurin hukunci ita ce kotu kuma sai kana kan kujera ta shari'a to sai kai wannan hukunci to ba a iya zartar ma wani mutum hukunci kawai a kwararo kamar yadda za ka ga wasu alƙalin suna yi wani ma da ɗan stamp ɗin sai yake yawo a mota kawai sai maka maka ya ya maka hukunci haba mal ko da yake wani lokacin za ga eh, eh, wato abin da ake a irin wannan kasar <laughs> kawai da kana da tsaurin gindi sai mutane zai zuna da alkali ko ka sani ko baka sani ba wani ma kawai in yaga ka cika shuru sai a ce wannan fa zai adalci saboda shurun kawai wai yanzu baka magana saboda haka kawai kai wani adali wani sai na maka suna ya ce a ɗalibi ne saboda kawai ya cika shuru wai baya magana to rashin magana ina ruwan wani da rashin maganganunka komin yau maganganunka ne za ka faɗi alheri ai magana ta yi to saboda haka sai ka ga kawai wani lokaci ana nada mutanen da kawai ba ma cancanta suke ba kawai neman kuɗi suke duniya kuma suke so ana haɗa baki da su a yi rashin adalci a yi zalunci a zalunci mutane a yi duk abin da za kuma da sunan alkabi kabi kabi fa mai hukunci to shi yasa anan aka kwaci al'amari aka danka shi a hannun hukuma shi yasa mala yace ya amuru ta'ala bil adl Allah yana umurni a wannan gurin da adalci fil iktisas wajen yin qisas wa katabna alaihim fiha anna an-nafs bin nafs rai da rai in ka kashe ya tabbata kai kisa a kashe ka wal ayna bil ayn ka cire mutum idanu a cire naka wal anfa bil anf wanda ya cire hancin wani a cire nasa wal uzunu bil uzun wanda ya yage kunnan wani a yage nasa amma duk waɗannan ba a yarda kai ka ɗauke su da kanka ba sai an je gaban kotu kotu ita ce za ta gutsire kunnan mutum saboda ka gutsire kunnan wani ita za ta yi wannan saboda in an barka za ka iya yin zalunci don watakila ba kunnan gaba ɗaya naka aka cire ba rabi ne amma kai in ka tashi in kai ne za ka yi hukuncin watakila ka yanke kunnan gaba ɗaya wannan zaluncin ka ne ba a yarda da wannan ba saboda haka dole zamanto hukuma ce za ta karba to wannan shi ne wato ya amuru ta'ala bil adli fil qisas sannan wal juruha qisas aka ce raunuka idan wani yayi ma wani rauni misali yanzu ganganci kawai kamar yadda wutan mutacen nan suke a gari ba hanyar ka bane wutar ba ta baka dama ba sai ka kutso wanda aka ba shi dama shi ma sai ya shigo sai kuka gwabza ko motarsa ka buga ka fasa masa wutacen mota sannan kuma ga shi yanzu kai jini ya fito don shi yana cikin mota a zaune kai ne kai rauni kuma kai ne maras gaskiya kaga dole alkali ya duba ya gani domin duk abin da ka sabbaba jininka ka zubar da shi amma inda na wani ka zubar yanzu kai ne da ka taso ka zo ka taba wani sai ka zubar da jininsa to za a maka kisashi za a rama masa a yi maka rauni irin yadda kai masa hukuma ce za ce wannan a kiyasta abin da kai masa na asara ka biya kaga inda ana haka aida ba za ka zo ka tsallake wuta bata baka hanya baka zo ka shiga kama sai ga mutum ya yi ganganci ya fasa motar wani ya fasa mashin ɗin wani sai kuma ya koma gefe ya rinka cewa kai hakuri inda za a masa sau ɗaya watakila mashin ɗin ba nasa bane a caɓa yake ba nasa bane sai ya biya wannan harkar to watakila da zai zamanto cewa za a rage wasu fasadin da ake fi ya murta bil adli fil qisas Allah yana umarni da a yi adalci a cikin kisasi ya ce walmuma salati da kuma misalta abin da duk ka jawo na asara sai a kwatanta shi a yi masa kima a kalle shi sai a dora maka kabiya. biya wannan fil istifa ilhaq wajen a cika haƙƙin wadda ka jawo ma asara ko a cika haƙƙin wadda ka zubar da jininsa ko a cika haƙƙin wadda ka karya masa yatsa ko a cika haƙƙin wadda ka fasa masa mota ko danjarsa ko wani abu duk sai a ɗauka a yi su daidai kama kala abdurrazak kamar yadda abdurrazak yake faɗi ani suri wato daga sufiyanu suri an khalid daga khalid an ibn sirin daga ibn sirin annahu qala fi qawlihi ta'ala waɗannan mutanen da muka jera malamai dukkan sun yi magana a cikin faɗin Allah da ya ce fa'aqibu bi mithli ma uqibtum bi ku yi ukubar irin kwatankwacin yadda aka yi muku haka za a yi masa wajen hukunci malaita in akhadha min rajulun shai'an, idan wani mutum ya karbi wani abu daga wajenka fa khudh mislahu to za a karbi misalin wannan abun ba ƙari ba rigi ne an yi adalci wannan shi ne ra'ayin wato abdurazak da kuma suri da khalid da ibn sirin ra'ayin imam mujahid fa da ibrahim da hassanul basari da waɗanda suka mara musu baya su kuma mai ra'ayinsu akan fa'aqibu bi misali ma bi mun ji ra'ayin waɗancan cewa idan wani mutum ya karɓi wani abu daga wajenka to ka karbi misalinsa ba tare da an kara ba to su kuma abinda suka ce waqtarahu ibnu jarir wa qala ibnu zaid kanu umiru bis-safah anil mushrikin fa aslama rijalun zawi mana'atin fa qalu ya rasulullah law adina Allah lana lan tasarna min ha'ula'il kilab فنزلت هذه الآية ثم نسك ذلك بالجهاد wato kenan su a ra'ayinsu suna ganin cewa idan wato an samu wani mutum ya aikata wani abu ba sa kanka masa ake kai tsaye da abin da ya aikata ba dole sai an bincika al'amari an tabbatar da yadda abubuwa suka faru saboda ita shari'a tana da wani abu za ka kalli abu ne kawai kai da ba shari'ar kake ba kuma kai da ba ilimin shari'ar kake da shi ba to sai kai ta kallon abubuwa kamar na gaggawa misali yanzu ana kawowa ƙara mai kawowa ƙara ya fi tsammanin gobe a yanke masa hukunci saboda ya kawo ƙarar wani yana so kawai ya ji ce an kulle shi ita kuma shari'a ba haka take ba sai an zauna da shi sai an masa tambayoyi sai an nemi shaidu sai an yi komai sannan ake iya yi to duk waɗannan ba za su iya samuwa a lokaci guda ba hanyoyin da za a bi shi yasa lokaci sai ya ga wato da za ma an shari'ar Allah din shari'ar ma musulunci da za a ɗauko ta zo a ajiye ta kuma a ce wa mutane musulmai ita za a musu to sai ka samu da yawa daga cikin musulmai sun tsari shari'ar ma za su tsane ta saboda ba hanyar son zuciya take bi ba ba ta bin hanyar son zuciya za ka ga yanzu irin yadda mai almuguni yake magana cewa an zo da wani ya yi zina yana daga cikin hanyoyin da alkali zai biya tabbatar da laifi kafin ya ce ya yadda ya yi zina shi sai ya faɗa ya ce ya yi zina mutum ne shi da kansa ya ce ya yi zina amma mai almuguni ya dinka kawa wasu irin tambayoyi da alkali ya kamata ya yi saboda ya tunkuɗe masa haddi ya kai kasan me ake kira zina kwa ka ce ka yi zina ka san me ake kira zina to kaga wai anan kamar ana neman ya ba da wata amsa wanda za ta iya samar da kofar da ba za a yi masa haddin zina ba ya eh, eh, ya san zina mana shine mutum ya ɗauki tsiraicin sai sa a tsiraicin mata shine zina to ki anya ai ba a farjinta ne ba kaga wannan duk wani abu ne ai to kai yanzu kana tsaye kana jin wannan alkali yana wannan tambayar me zaka fara tunani ya eh, cewa kaga alkalin nan fa kwana kawai yake son yayi yana son sai yayi sai ya sake mutumin nan ne ce ko dai matar tana da jiki ne wani lungun ne kawai azzakarin ka ya shiga ba ta ba kai ka ji ba yanzu kai kana tsaye ka san dole in ba sa ba za zargi alkali so shi yasa ahalin abu su suka san abu shi za ga wata shari'ar ta daɗe ana ta bibiya saboda rashin kammalallun shaida da rashin samun tabbatattun al'amura to sai ya zamanto ga yadda abin ya zama وقال محمد بن إسحاق عن بعض أصحابه عن عطاء أن يسار قال نزلت سورة النحل كلها بمكة وهي مكية إلا ثلاث آيات من آخرها ابن إسحاق أنا سنكاوان أبو ya ce ayoyin nan duka sun sauka wato suran na halitta sauka ne gaba daya a makka illa kawai ayoyi guda uku waɗanda suka zo a ƙarshenta waɗannan ayoyi guda uku kuma su ne wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahu khairul lisabirin wasu wa ma sabruka illa billah wala tahzan alaihim wala taku fi dhayqin mimma yamkurun sai ce inna Allah ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum a wajen sai yana kallon waɗannan ayoyi guda uku sun sauka ne a Madina ba sun sauka bane wato a Makka na haka yake cewa nazalar suratul nahl surar ta sauka ha dukkan ta bi Makka a Makka wa makiyatun kuma sura ce ta Makka illa salasu ayat sai ayoyi guda uku min akhiriha daga karshen ta nazalat bil madina ba'da uhud yana ganin sun sauka ne a madina bayan an saukar da bayan wato an yakin uhud haisu qutila hamza wato a lokacin da aka kashe hamza saboda kenan kaga a makka kafin ai hijira ba a can ne aka yakin eh abin nan ba wato aka yakin uhudu ba bayan an yi hijira ne an koma madina aka yakin uhudu da haka shi sa yake nuna cewa ayoyin nan kamar kuma sun sauka ne a kan matsalar da ta shafi kashe sayyidina hamza don haka shi yasa yake cewa sai ayoyin nan guda uku sun sauka ne bayan uhudu lokacin da aka kashe sayyidina hamza radiyallahu anhu wa musila bihi fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da aka kashe sayyidina hamza sai manzon Allah ya ce la in zaharna alaihim wallahi idan Allah ya ba mu cin nasara akan su waɗannan kafiran na bi na rajulan minhum sai mun ba da misalin kashe mutane daga cikinsu su dai har mutum 30 saboda an kashe mana hannu guda daya to mutum 30 din nan da mutum ɗaya za su zamanto abu guda to wannan shine mahallin adalci da malam ya fara magana cewa ya'muru ta'ala bil adli fil iktisas Allah yana umurta da yin adalci a cikin iktisasi yanzu anan manzo Allah yayi rantsuwa cewa sai in sun samu cid nasara akan kafirai to sai sun kashe mutum talatin a gurbin saidina hamza mutum daya an gane walamma sami al-muslimuna zalika qalu musulmai kuma da suka ji haka sai suka ce wallahi la in zaharna alaihim wato idan har muka samu cin nasara a kansu har in mun samu cin nasara to za mu ba da misalai a cikinsu wato misalin da bai taba samuwa ba a cikin larabawa za mu kashe su da yawa kaga kenan su burinsu ma zai fi me zai fi ma talatin to wannan burin cewa an kashe mutum ɗaya ko kuma kuna son ku kashe mutum talatin ko kuma kuna son ku kashe mutum sama da talatin yana daga cikin adalci to shi sai Allah ya saukar da wannan aya fa anzalallahu sai Allah ya saukar da ayar yace wa in aqabtum fa aqibu bi ma uqibtum bi in dai har za ku ramuwar gayya saboda an kashe muku wani to sai ku yi irin yadda aka yi muku ka dubi adalcin ubangiji mala waɗanda waɗanda suka yi kisan nan waɗanda ake son durin a kashe sunan kafirai ne ba masu imani ba ne amma dai saboda adalcin ubangiji ya kare kashe su saboda in an kashe su da yawa to ai rai da aka kashe ta fi ƙarfin rai wannan saboda adalci na ubangiji tabaraka wata ta'ala amma wannan hadisin da muka kawo malamai sun ce mursal ne wa fihi rajulun mubham a cikin sa wani mutumin da ba a san shi ba saboda ka wasu malamai suna kallon hadisin wato kamar bai inganta ba idan ka duba wato littafin da ake kira dala'ilun nubuwa ya yi magana akan wannan wato hadisin wanda bai haƙi ya wallafa yana ganin cewa wannan hadisin akwai matsala a kansa sai Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi wato idan za ku yi ramuwa to sai ku yi ramuwa ta kwatankwacin misalin wani. sai kuma wani hadisi qala haddathana al-husayn bin yahya qala haddathana amr ibn al-asim قال حدثنا سالح وتمروي عن سليمان التيمي عن أبي عثمان عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وقف على حمزة وتو على حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه حين استشهد فنظر إلى منظر لم ينظر أوجأ للقلب منه أو قال لقلبه فنظر إليه وقد مصل به فقال رحمة الله عليك إن كنت ما علمت لوصولا للرحم فعولا للخيرات والله لولا خزنا من بعدك عليك لسرني أن أتركك حتى يحشر الله من بطون السباع وتمنى صلى الله عليه وسلم وانا حديثي دقى أبا هريرة lokacin da aka kashe sayidina hamba a wannan yakin uhudu waƙafa manzo Allah shi zo ya tsaya a kansa lokacin da shi ɗan abinan wato ah, sayidina hamza ya yi shahada manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya kalle shi kallo na firgita irin abin da zuciya take ji na zafi da firgita akan wannan abin da ya faru wadda ana cewa kamar manzon Allah kafin wannan lokacin bai taba jin wani zafi a cikin zuciyarsa irin wannan ba na cewa an kashe sayidina hamza manzo Allah ya kalle shi ya ce rahamar Allah ta tabbata akan ka ya hamza sake kallon sa ya lalle kai mai sadar da zumunci ne kuma kai wani mutum ne mai yawan aikata aikin alheri amma ka yi shahada wani abin ya kai wa manzo Allah inda duk ba a tsammani a cikin zuciyar to sai manzon Allah ya rantsuwa ya ce wallahi ala zalik la umassilanna bi sab'ina yace da saba'in kwatankwacin ka sai mun yi wannan abin a cikinsu sai mun kashe mutum saba'in a cikinsu to kaga wannan ya ma karu akan wacce fa anzalallahu sai Allah ya saukar da wannan aya a cikin wannan sura wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi idan za ku yi uquba to ku yi kwatankwacin irin abin da aka yi muku fa kaffara rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an yamini an ce manzo Allah ya yayi kaffara wannan rantsuwa don ya rantse cewa sai sun kashe 70 daga cikinsu. sai kuma gashi Allah ya dakatar da wannan Allah ya dakatar da wannan hukunci shi ma wannan hadisin isnaduhu da'if yana da rauni saboda akhbara bi wato akhrajahu bazzar bazzar ya fitar da wannan hadisi wato a nan ba ta 1795 amma shi a ce wannan ya ce a ba horaira bai shigo cikin wannan magana ba saboda haka bai san da wannan hadisin don haka akwai matsala akan wannan hadisin shi ma haisumi abin da ya faɗa kenan a cikin littafinsa almajima wanda shi kuma ya zo a hadisi mai namba na goma 10,104 shi kuma ya ce a cikin wannan hadisin akwai wanda ake kira salihu bin bashir wannan da'iful hifz ne shi kuma yana da matsala wajen kawo hadisi to ala'ayyaci halin kaga hadisan nan su suna da illa to sai hadisi na uku abdullahi ibn wato abdullahi ibn al-imam ahmad bin wato fi musnad abihi kala قال حدثنا هدي بن عبد الوهاب فيتي قال حدثنا فضل بن موسى قال حدثنا عيسى بن عبيد عن الربيع بن عنس عن أبي العالية kala أبي بن كعب قال لما كان يوم أحد قتل من الأنصار ستون رجلا أنكشي وسمتان ستين أرانر da aka yakin uhudu wa minal muhajirina daga cikin muhajirai akwai mutum shida sai faƙala ashabu rasulillah sai sahabban manzan Allah sallallahu alaihi wasallama suka ce idan ya kasance mun samu cin nasara akan waɗannan mushrikan to za mu musu dukkan abin da ya zama ba daji a wannan ruwayar ba su ambaci adadin abin da za su yi ba saboda haka sai Allah ya saukar da cewa wa in aqabtum fa bi misli ma aqibtum wannan dai duka ana nuna maka burin da suke da shi wato na sai sun samar da abin da suke so sama da abin da aka yi musu Allah ya dakatar da wannan matsala. wannan hadisi shi ma an ce abin imamu turmizi ya fitar da shi a hadisi na wato 3129 hakanan imamu ahmad ya fitar da shi a juz'insa na biyar hadisi na 135 imam al-bayhaqi shi ma ya fitar da shi a cikin dalailun nubuwa juz'in sa na uku hadisi na 289 imam turmizi ya ce wannan hadisin hasanun ne ma dai malamai suna da maganganu akai to sai wasu ayoyi da suka zo su ma suke nuna ƙarfi akan wa in aqabtum fa aqibu bi mithli ma uqibtum bi duk abin da ya taso in dai za a yi wata ba to sai an kwatanta ta da kwatankwacin abin da ba za a wuce iyaka ba Ba na kenan Allah bai son mai zalunci wa hadhihi al-ayatul karima laha amsalun fil qur'an wannan aya tana da misalai iri daban-daban a cikin alqur'ani fa innaha mustamilatun ala mashru'iyatil adli wa nudub ila al-fadl wannan aya ta zo akan shar'an ta adalci dukkan abin da ya taso in magana aka gaya maka to in kana son ka mayar sai ka mayar da kwatan kucinta amma kada ka ƙara ka wuce iyaka kuma yana nuna maka ana san cewa lalle ne ashe yin adalci wani abu ne mai falala wani abu ne mai girma kamar yadda ya zo a cikin faɗin Allah Ta baraka wa ta'ala da ya ce wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha ai sakamakon mummuna to mummunar ne kwatankwacinta kaga kenan Allah bai yadda a wuce ba mummunar da aka maka to kwatankwacin mummunar ta za a yi ba za a ƙara ba ba za kuma a rige ba sun makala a wata ayar kuma sai ce faman afa wa aslaha fa ajruhu Allah to wanda kuma duk yayi afuwa ya kawar da kai to ladan sai yana wajen Allah to kenan wannan kuma gabar ita ce za ta haɗu da wala'in sabartum wa man afa sai Allah ya ce wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum bi wala in sabartum lahuwa khairul lisabirin wasbir wa ma sabruka illa billah to nan kuma da ya ja wa jaza'u sayyi'atin sayyi'atun misluha sai ce faman afa wa aslaha kaga kenan ma manufar ubangiji da bukatar shi shine ka yi haƙuri karkara ba ka bari Allah ya maka ko kuma ka yi afuwa ka kawar da kai ladan ka yana nan a wajen Allah ta wata ala wani aya ta zo cikin suratul shura a wata ayar Allah cewa wal juruha qisas raunuka ana buƙatar a yi musu kisasi daidai da daidai amma kuma duk da haka da Allah ya ce wal juruha qisas ai kuma cewa yi faman saddaka bihi fa huwa kaffaratullah wanda ya yafe za mu masa kafara to yanzu idan an fahimci waɗannan gurare mutum ne maka laifi har in baka yadda baka ce sai ka rama to sai ka kai shi gaban hukuma hukuma ta yi abin da ya dace daidai da daidai akan abin da aka ba amma fa shi ubangiji cewa yi wane in sabartum da haƙurin ma kuka yi kuka bari kawai kuka yafe to shi ne yafi saboda don watakila abinda hukumar nan za ta iya yi maka to ubangiji zai maka abinda ya fi wannan wato abinda kake kallo hukuma za ta yi na kwata maka haƙƙi ko na nema maka sauƙi to shi ubangiji zai fi wannan ya fi wannan abin da zai yi maka shi yasa yace faman afa wa aslaha wanda yi afuwa ya kyautata to ladan sai nan ga Allah sai ya sake cewa faman tasaddaqa bihi fa huwa kafaratun wanda ya yafe to wannan kafara ce an Allah zai yafe masa laifinsa wa in aqabtum fa aqibu bi misli ma uqibtum summa qala ta'ala sannan sai Allah ya ce wala in sabartum da za ku yi hakuri wa huwa huwa khairul lisabirin wato shine yafi ga masu haƙurin to zamu gani cewa ubangiji yanzu ya nuna cewa an maka laifi amma kuma yana son kai hakuri don ya ce fasbir wa ma sabruka illa billah ko wala in sabartum lahu khairul lisabirin wato da za ku yi hakurin da shi ne menene falalar hakurin tunda Allah yake son yi hakuri to kai kasan akwai babbar daraja a ciki akwai babban daraja ya za a yi an maka laifi amma Allah yana cewa ka yi haƙuri kar ka ɗauki matakin ramawa domin rashin ɗaukan matakin ramawa da yin haƙurin shine ya fi komai to shi ne sa na ce muku a ran nan da muka karanta na ce ire-iren waɗannan kalmomi da suke maimaituwa a cikin aya suna da wahalar aiwatuwa akwai wahalar aiwatuwa mutum ne misali mutum ne misali sai ya zage ka abin da ya kamata ka yi kaga ba zagin sai ya kamata ka yi sai kai haƙuri saboda Allah tabaraka ala ya ce in kai haƙuri shi ne abin da ya fi. to lokacin mu yana karatuwa wadda ka dole za mu aje nan? gobe in Allah yadda za mu ɗora ne a kan wannan haƙurin da irin abin da za a samu a cikin haƙuri da kuma yadda mutane suke a gaban haƙuri mutanen duniya duk in ka ɗauko su sun kasu gida hudu ne akan haƙuri wato nau'in mutane hudu ne kuma za mu bayyana su a gobe insha Allahu akan yin haƙuri so nan muke ganin za mu aje na ji kamar an sake ƙara batun doka an ce mutane su rinka sa mak ko abin rufe baki sannan kuma an soke a mashin da a caba da keke da fef cewa keke na fi zai dauki mutum ɗaya ne kamar dai haka to waɗannan dai duka abubuwa ne waɗanda suke fitowa sanadiyar wannan corona amma mu kiranmu ga gwamnati shi ne. gwamnati ta farfaɗi abubuwa har guda hudu amma ni sai na ce da ta faɗi biyar da yafi ba hudu ba eh, da ta yi wutiri da yafi ya kamata gwamnati ta yi wutiri to sai ta yi shafa'i wanda biyu ya shafa'i kuma za a bi shi wutiri ta faɗi abubuwa guda hudu da ya kamata ta ƙara da na biyar sai ta ce akwai guraren kuma da za a karbi taimako tallafi wannan shine da biyar kaga ta yi wutiri kenan amma in kace kowa ya sauka kuma ya sauka kuma baka ce ga abin da za ka yi ba mu gaskiya mu ne muke cikin al'ummar nan gwamnati fa mun fita sanin yadda al'ummar nan take ciki muna magana ne ba ba ba kalubalanta muke ba amma shawara muke ba bada wallahi ta samar da wurin taimako kuma a sama mutane tallafi ko waɗancan din da aka yi ni dai abin da nake gani da yadda al'umma take ciki to kada fa hadisin kulliyar nan ya shigo kada fa hadisin kulliya ya shigo shine cewa idan waccar mata da ta tsare kuliya ta batta ta ci abinci ba ba ta batta ta nemo ba ba ta ciyar da ita ba har kuliyar ta mutu manzo Allah ya ce tana cikin wuta kaga wannan akwai matsala to ka tsarin mutane ko an hana mutane to kuma babu wani dan tallafi ya kamata gwamnati ta samar da tallafi saboda wannan al'ummar mutane suna cikin wahala fiye da yadda kake tsammani watakila ko ba za a gaya masa ba ko kuma a ba zai sani ba amma mutane suna cikin wahala sannan kuma gwamnati ce ta suno hadisin mai kare karuwa ce ta banin isra'ila zina take aikin ta zunubai amma ta ɗauko ɗan ruwa take yayyafa ma kare yana sha rana ɗaya a lokaci guda ya sha ruwan nan shekara da shekaru tana zina amma duk allah ya ce ya yafe mata wannan zunuban saboda ta ji tausayin kare to gwamnati ta ji tausayin talakawanta don ina ganin wallahi da wannan tallafin Allah zai iya gafarta ma gwamnati kuma zai iya buɗe mata ƙofofin da duk za ta bi ta warware matsalolinta saboda ɗan tallafin da za a bayar shi kare kare ka sa masa ruwa a yi gafarar zunuban shekara da shekaru na zina balle a ce ka ciyar da ɗan adam ka bashi wani tallafi wanda zai buɗi baki ya ce Allah ya saka to a kula da wannan mu wannan kira ne muke yi gaskiyar magana saboda haka al'umma mun san suna cikin wahala kuma muna gani saboda haka abin da ya kamata ne a musu a samu tallafi a basu amma kada a bar su haka kawai to kada a je a shiga hadisin mai kuliya gara a zo a shiga hadisin mai kare da tausayin ka komin karancinsa wanda watakila gwamnati za ta iya tawassuli da wannan allah sai ya yi duk mana wannan bala'i don wallahi tausayi akan rai tausayi akan mai hanta wallahi zai iya sabbaba allah ya ɗebe duk waɗannan cututtuka to a tausaya wa mutane a kalle su shi yasa nake gwamnati ta yi shafa'i amma ba ta yi wuturi ba saboda haka ina ganin za a yi wuturin kwanan nan nan ba da dadewa ba Allah kuma ya taimake mu yawa gwamnati da ya hakuri dole sai mun gaya mata wasu abubuwa mu ba daɗi muke ji ba dole ne kawai mu faɗa saboda amana ce saboda gaskiya ne wannan shine abin da ya kamata kuma sai dai a yi haƙuri da mu wallahi <laughs> saboda haka a yi haƙuri a ɗan a samu wani abu da za a ke tallafawa mutane a cikin irin wannan halin da suke ciki domin halin ya kai hali tsananin ya kai tsanani kuma duk wanda ya taimaki wani wanda ya rasa Allah zai masa ta ita kanta gwamnati Allah zai mata sutura kuma wallahi zai bude mata hanyoyin warware abubuwanta da damuwarta duka Allah zai warware mata matukar za ta taimaka mu waɗannan mutane muna fata Allah ya taimake mu sannan su kuma mutane su yi hakuri su bi dokar su yi haƙuri domin larura ke ta samu mutane a yi haƙuri a bi dokar wannan shine abin da zai taimaka wajen dakile cutar kuma muna roƙon Allah ya dakile ta Allah ya cire ta Allah ya fitar da ita Allah ya dawo mana da walwalar mu yadda muke tattalin arzikin mu da muka rasa muna roƙon Allah ya tafiyar da wannan annobar ya dawo mana da tattalin arzikin mu kamar yadda ya ma wancan bawan Allah annabi wa atainahu ahlahu wa mislahu ma'ahum rahmatan min indina abin da ya rasa a rashin lafiyarsa Allah ya dawo masa da lafiyarsa kuma ya ninka masa arzikin da ya tafiyar masa wanda tattalin arzikinsa ya kare Allah ya ce rahama ce daga wajenmu muna roƙon wannan rahamar daga wajenka ya Allah muna tawassuli da sunayenka mafiya tsarki ubangiji Allah ka amsa wannan addu'a Allah ka tsare mu ah, fa subhanaka allahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa